أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ne الأحدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته dukan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ma Allah mai girma da daukaka da ya kama wannan barice na hudu ga wata Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha shida ga watan afirin miladiya 2021 gamu a wannan babban makaranta ta adda'awa bilhikma a wannan birni na bargu a tunibu za bargu local government Niger states Nigeria. Domin ci gaba da gudanar da mu na Alkur'ani mai girma na wata Ramadana da muke yi bayan an sha ruwa da dare kenan daidai wannan lokaci. Roƙonmu ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da za mu faɗa ya zama bisa ga ba Idan kuskuri ya faru ba haka muke so ba kasawa ce ta dan adam kasawa ce irin tamu da kuma illa irin ta shedan Allah shi kare mu da shedan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan kuskure ya ba mu ikon gyarawa idan ba manta ba muna cikin suratul isra sura ta goma sha bakwai suratul isra jiya mun kai karshe aya ta takwas ya nuna ayo za mu tashi farkon aya ta tara kenan aminka kaminta muna da tambayoyi a hannuna bari mu karɓe su kamin mu fara tafsiri tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh menene hukuncin azumin wanda ya shige a cikin gida ya kama kallo domin ya shagaltu kada ya ji yunwa da yawa don ya bata yi ne a wajen kallo to kaga zai shagaltu kenan da kallo to na hukuncin azuminsa kallon ya danganta wani irin kallo ne idan kallon wa'azi ne irin suna tv ka buɗe irin manara tv ka buɗe kana kallo wannan baka da matsala karin lada ne za ka yi domin addinin ka ne ake karantar da kai amma idan ya zama wasu tashoshi ne wa'inda ke nuna basa wai don ka shagaltu da kallonsu kada ka ji yunwa to ko da dai baka ji yunwa ba to ba yunwa ba lada azumin fa nake magana amma shi kallo akwai zunubi kenan yi azumi ba lada sannan kuma eh baka ji yunwa ba ga zahiri abin da ka faɗa to amma fa kuma zunubin kada ka ɗauka a wajen kallon to yana da yawa kuri daga ciki muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ta mu bari e eh, kallo akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba wani yana cewa salamu alaikum malam kashal can I bath with soap in the daytime during Ramadan fasting yes you can bath with soap ibidi ta yi jurin ramabana during ramabana festival your festival it is not have any problem inshallah therefore you can bath with soap in the during ramabana festival inshallah yana tambaya game da ya halatta mutum yi wanka da sabuni a wata ramabana eh, ya halatta ka yi wanka da sabuni a wata ramadana wannan dubai fata ma azumi kuma bai da wata matsala aka ma sa aka shafa turare ban da wanka da wannan duka ya halatta ba damuwa shi kuma yake cewa yana cewa ya halatta ya asoke lokacin da mutum yana azumi ya eh, shi ma ya halatta asoki ya bata ma azumi bai shafi azumin ka ba malamai na cewa za ka yi amfani da busasshe ko za ka yi amfani da wanda bai bushe ba a dukkanin su ko ne ka yi amfani da shi ya halatta ɗanye ya halatta wanda ba ɗanye ba ma ya halatta babu ni nafin da ya haramta ɗanye ko kuma wanda ba shi ba ba ma asuwaki na ike ba har burushi ya halatta ka yi lokacin da kana azumi ya halatta ka yi burushi kuma bai shafa ma azumin ka ba insha Allah wannan shi kuma yana tambayar shi ya halatta mace ta yi aski aski kala biyu ne akwai askin da ya halatta mace ta yi shi akwai kuma askin da baya halatta mace ta yi shi akwai hadisi wanda ya zo cikin sunan tirmidhi da sunan abi dauda wanda ke cewa na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an tahliqa almar'atu ra'saha manzo Allah sallallahu alaihi wa ya hana mace ta aske kanta wannan hadisi yana cikin sunan tirmidhi yana cikin sunan ah, annasa'i nasai to amma malama hadisi kamar Muhammad Nasiruddin Albani ya sa cikin hadisai da ifai wanda ba su inganta ba wannan shi yasa malamai suka ce to hadisin bai inganta ba to amma aske idan na lalura ne ya halatta idan kuma ba na lalura ne ba to na malamai na sabani shi ne na yiwuwa babu lalura komai ke dai kawai ke gade ba ki ma bukatar gashi ke je ki aske kanki wasu malamai sun tafi cewa ya halatta wasu ko suka ce baya halatta to akwai askin da malamai sun yi ijma'in cewa shi ko baya halatta ga mace shine askin musiba lokacin da musiba ta samu mace sai ta ce za ta yi aski saboda wannan musiba kila yana yi wa mijin tiyar rasu muna da wasu ɗabilu a nan Najeriya nan wanda idan mijin tiyar rasu to za ta yi aski ne idan ta yi aski sai ta samu tsawo sai ta tsauri ga kan sannan ta samu farin ƙille ta ɗauri a gindi ta tsawo guda a bisa kai guda a gindi to wannan wai saboda alamar mijinta ya rasu kuma za ta ci gaba da zama haka ta saka ba ba ta sa tufafi in ba wannan ƙillin farin ƙillin ba sai lokacin da aka je aka yi wannan bukin nasu wanda kuma wannan wani buki ne wanda shi ma kansa bisa sabo Allah ne to wannan dai kabilar da ke wannan da al'ada waɗanda ba su musulunta ba wanda ya musulunta ba ta yi to a musulunci ba ya lata yi wannan askin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana alhaliqatu lil musiba wayanda ke aske kansu don musiba ta same su to wannan duka ijma'i malamai baya halatta amma idan ya zama babu wata lalura sannan kuma kawai ba kuma wata musiba ta same ki ba a ke dai kawai ke ka ji da gashin kan zaki aski to su malamai sun ce ya halatta don an gama kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya bar duniya suna aski lokacin da yana duniya ba sa aski ina fata an gane wannan na sai mai tambaya game da shi kuma yana cewa ya halatta mace ta aski gira domin akwai matan da ke aski gira domin su ƙara kyau ba askewa gaba ɗaya ba za a yi masa gyara a gyaggyara wannan girar sai ta yi kyau wai wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan ba ya halatta ina cikin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anta su ake cewa anna nifatu wayanda ke aske gira ko kuma wayanda ke gyara girar wai sai mata gyara don ta yi kyau wannan a musulunci haramun ne gira ana barin ta da take ba a askewa ba a rigewa wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai ya halatta mace ta daura zinari da azurfa mun ji akwai hadisin da ya haramta daura zinari eh akwai hadisin da ya haramta sa zinari ko azurfa amma ga namiji mace jima'in duniya jima'in malaman duniya ya halatta ta yi amfani da zinari ya halatta ta daura zinari a wuyanta ko a kafarta ko a hannunta ko inda ta ga dama dai domin ya zama mata kawa wannan ya halatta ga mace a musulunci sai dai kuma ko da yake ya halatta to wasu abubuwan da mata ke musamman matan manyan mutane a hali yanzu wanda ya kamata gaskiya su ji tsoron Allah wanda wannan baya halatta gaskiyar magana zaka gama ce saboda tana matar wani babban mutum ta kawo zinari zinari kowa ya sa ana sa shi ne don kulliya don kawa to sai ya zama wannan zinari da ta sa kuma tana fitowa gaban waɗanda ba mu muharramanta ba ba kuma gaban mijinta ba tana ba bayyanar da wannan kawar to wannan haramun ne a musulunci don Allah ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'udatihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'udatihinna aw abaihinna haka dai har zuwa ƙarshe wala yubdina kada mace ta bayyanar da kawarta sai ga mazajinta ko kuma wa'anda suke iyayenta ne ko wa'anda muharramanta to kaga duk wanda ba ki ne ba ba halatta ki zina zinari ki zo kina wani wai daga abin nan wai kina guda masa kawarsa wata hauren zinari take sawa dole ta wa dariya sai ya ga wannan kawar wannan haramun ne wata ta sawo a sarka sai da dauko dan kille ta sa wai ita wai abin da ta sawo ba hijabi ba wanda ke rufe maka jiki a'a sai ta samu dan wani gele sai ta ratayo ta zo gaban mazaje da suke ba muharraman ta ne ba tana gudu wannan kawar wai ita matar gwamnati wai ita matar shugaban kasa ne wai ita matar ciyaman ce wai ita matar kwamishina ce wai ita matar minista ce wallahi za ki shiga wuta wallahi wata za ka same ta in ta sa wannan abun za ka ga ita matar babban mutum ne to yaran babban mutumin da suke yaran kila wasu kan shan miya ne kila wasu kwamishinoni ne na shi gwamna kila wasu ministoci ne na shi shugaban kasa kila a'a wasu yan majalisa ne kawai wasu kawai yan shan miya ne wasu yan uwa ne ne kawai wasu abun ganin wata abokanin hulɗa ne ne kawai to sai ya zama duk kawar ta kare su ne take wasa kawan ba ma mutum take wa ba wannan ajin tsoro Allah ba musulunci ne ba musulunci ya ce duk mace ta rufe cikinta ke mace ce ka boko ya rute ki wai ke babban mata babban mutum ce wai ke ke waye a ke iya kawa ki zo ki bayyana gaban mazaje wanda ba muharraman ki ne ba wannan zai kai ki wuta wallahi saboda ka a ji tsoro Allah a gyara mata wadda a musulma ya kamata ta canza a gama a ga akwai bambanci tsakanin wadda a musulma da wadda a ba musulma ba shi yasa kullum muke faɗa cewa duk waɗanda suka shiga cikin gwamnati ko kuma suka shiga cikin boko ba su da addini wallahi za su haɗu da matsaloli da yawa ya kamata idan ke shiga cikin gwamnati to a same ki da addini ke aure babban mutum to a same ki da addini ya zama ke san ka'ida idan za ki fito a gaban mutane inda kowa na iya ganin ki a wannan lokacin kila ma za a ɗauki bidiyo a yada a social media to ki sa hijabi ya musulunci ya shata ina fata an gano na amma ba daidai ne ba kuna bayyana da tsiraikin ku yi saboda matan manya ne matan manya ne za ku zama matan wutar jihar na kenan Allah ka sa mu dace Ah, lambobin da ake turo muna wa'annan tambayoyin ne har yanzu suna nan kamar yadda muka faɗa a can baya zan sake faɗa da su domin turo wa'annan sakonnin ku na tambayoyi a wa'annan wayoyin domin karantawa da kuma yaɗa wa'annan tambayoyin a gidajen rediyo da kuma social media ta lambobin su ne kamar haka ta farko da zaka iya turo ta ana whatsapp da ita sannan ana iya kira ana iya turo text message ta farko ita ce 080 27 8967 sai kuma ta biyu wanda ita kana iya ka kira kai tambaya sai a rubuta a kawo nan ma kuma ka aika rubuta ta kadda kuma ka kawo ga kasani nan sai ka bashi ko ka ba ya agaji su kawo 08052864944 a hausa ta farko 0 a hausa sifili takwas sifili biyu bakwai takwas biyu takwas tara shida sifili ta biyu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas shida hudu tara hudu hudu wannan za ka iya turo su kowane lokaci ba sai yanzu ba kowane lokaci ka samu dama turo muna tambayoyinka wannan insha Allah za mu karanta Allah ka samu dace alama aya ta goma sha ɗaya a aya ta tara a cikin sutul isra'ili me Allah ke cewa نعم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا نعم الله هنا فدا باي يامنا بياني درجة من قال الله صلى الله عليه وآله وسلم دكما هذا الإنسان قال الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشم بياني yanzu kuma sai Allah da yana mana bayanin daraja alqur'ani dama wa'annan sun yi musulunci manzo Allah qur'ani domin shi manzo Allah shi aka ba Alƙur'ani nan shi manzo Allah ya zo da sunna sannan kuma an ba shi Alƙur'ani an ba shi sunna to so yana ababin guda biyu sun yi musulunci alkitabu was sunna yanzu Allah zai mana bayani game da Alƙur'ani nan da kima Alƙur'ani da daraja Alƙur'ani. wanda musulmai ba sa da littafin da ke kai alkur'ani sai Allah ke wa anna hadha alqur'ana lalle wannan alkur'ani da kuke gani ana karantawa ana tafsirin ana karantawa kafafin yada labarai ana karantawa a duk duniya a duk ko'ina da kauye da lungu da sako da birni a ko'ina ina qur'ani wanda ke nan barzo shine saudiya shine ingila shine ina to wannan fa kur'anin da aka buɗe. da fatiha aka rufe shi da kul huwallahu ahad wanda yake magana ce ta Allah wanda ke dauke da musulunci dungurungum hukunce hukunci duka to wannan alqur'ani lalle ya hadi lillati hiya aqwa yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madidiciya wanda za ta kai su aljanna qur'ani shiriya ce qur'ani zai shiryar da kai ba wani abin da zai kai ka aljanna kamar biya alqur'ani duk abin da ka bi idan ya saba ma alqur'ani ba shakka zai kai ka wuta ne duk abin da ka bari idan dai ka bi alkur'ani ba shakka ka bi hanya madidiciya wadda za ta kai ka alkur'ani ya hadi lillafi hiya aqwam sannan wa yubashshirul mu'minin kuma shi wannan alkur'ani har yanzu yana bishara ga mu'minai wayanda suka yi da alkur'ani suke karanta alkur'ani suka imani da alkur'ani sune alladhina ya'maluna salihati sune wayanda ke aiwatar da ayyuka kyawawa cewa wace bushara za a mutu za a mutu bushara a ce anna lahum ajran kabira suna da lada ladar ma babban lada ita ce shiga aljanna ya Allah ka samu shiga aljanna a ce mabiya alqur'ani sune ke shiga aljanna wannan alqur'ani fa wanda yafi karfin a kwaikwaye shi kuyoshi qur'ani ne wanda ke da albarka Allah da kansa ya fada ce wa haza kitabun mubarakun anzalnahu وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها نعم وهذا كتاب مبارك أنزلناه التي ونفى القرآن مي البركة وندمك كوكا تديدي الله فتاشي وهذا كتاب مبارك أنزلناه wannan din dai qur'ani nan da kuke gani wallahi littafi ne mai albarka wallahi littafi ne babba wanda ya wuce gaban ka ce ga wani abin da ya kai shi ballinta abin da ya fi shi ya wuce ka ce ga wani abin da ake biya wanda ya karo da shi a duk abin da ya karo da shi sai a je gefe shi kuma sai a yi aiki da shi wa hadha kitabun mubarakun anzalnahu ba wannan ba Allah idan ka koma can farkon suratul kahf za ka ga irin yadda Allah ya siffanta muna wannan alkur'ani don ya ƙara muna kauna alkur'ani sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فعلاك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب دكا يمود بوديا سنكبتا مع الله wannan da ya saukar da a akan bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce wannan littafin fa wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya masa karkata ba ko kaɗan baya da karkata in baka gane ba qayyiman li'um وينذرهم بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا yace qayyiman qur'ani in baka gane cewa gairar zi iwajin ba karkace yake ba to qayyiman daidai yake tunda ba karkace yake ba ai kaga qayyiman ne kenan qayyiman daidai daidai yake babu karkata babu wani kuskure babu dolge babu amma je ka hada naka yanzu dole wallahi sai an ga akwai kuskure cikin sa amma qur'ani fa kai ka dan wallahi qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu domin qur'ani yayi gargadi ga azaba mai tsanani wanda kuma qur'ani ya fito bi min ladunhu daga waje Allah mai girma da daukaka wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana kuma yi bushara ga masu imani bayan an yi gargadi ga wanda ba su imani da alkur'ani ba sai yi bushara ga wanda ya imani da alqur'ani kuma ya yi aiki na kuri anna lahum ajran hasana tunar lada mai kyau mai daɗi ta shiga in an shiga za a fi kana ran ma na fi abada na fi abada idan an shiga ba a fita har abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كما قراني har yanzu yana gargadi ga masu cewa wai Allah yana da da Allah baya da da Allah bai haihu ba Allah bai haihe shi ba lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba haihe shi ba saboda haka Allah haka yake wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allah walada masu cewa wai Allah na da da to zai yi musu gargaɗi ne nuna musu ƙarya suke wallahi Allah bai daɗa domin bai haihuwa ba a haife shi ba na'am ما لهم علم ولا لآبائهم wallahi da suke cewa Allah na daɗa ƙarya suke ma lahum bihi min ilmin ba su da ilimi ga wannan jahilci na wallahi kace Allah na daɗa wallahi jahilci ne ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim ba su ba ko iyayensu da suka ce haka ba su da ilimi duka wato dauka talibu wal matalubu ne ba duk mai buɗa baki in ka kalli addinin da ke cewa Allah yana da ɗa ai jahilci ne domin in ba jahilci ba yaushe za a ce ma abu uku na kuma gudana a ba ilimi na ba a ce uku kuma can ka ji an ce kuma gudana wai Allah uku kuma can ka ji an ce Allah guda sai karfe ya za a uku suka nade kuma suka dawo ɗaya akwai jahilci cikin al'amarin nan ma lahum bihi min ilmin wala li aba'ihim sai Allah ya kabura كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله ce magana ma da ke fita ta bakin su suna cewa Allah na da kai magana ta yi muni kure da gaske kalimar ta yi muni kaburat kalimatan takhruju min afwahihim magana da ke fitowa ta bakuna suna cewa Allah yana da wannan kalimar ta yi muni ta kusa ma Allah ya juye san nan gaba daya saboda wannan mummunan kalimar da suke fada ya Allah ka kare mu wannan fa Allah ke sifata mana alqur'ani da darajarsa in ka koma aljanu kansu sai da suka faɗi daraja alqur'ani mu'minai ke aljanu sai da suka faɗi matsayin alqur'ani da kima alqur'ani sai Allah ya hakaito muna me suke cewa قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم آه، قل أوحي إلي أنه استمع نظر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي lalle ayyomin wahayi an annahu sama'a nafaru min al jini, an samu wasu mutane cikin aljanu mafi yawa sun zo sun saurari qur'ani ba sun saurara sun ji qur'ani sun gane qur'ani nan ba magana mutum ne ba qur'ani nan ba magana aljanu ne ba qur'ani nan ba magana mala'iku ne ba a'a magana Allah ne shi yasa suka ce sami'na qur'anan ajaba mun ji alqur'ani mai ban sha'awa wanda ya wuce magana kowa wallahi ya hade ilal haƙi yana shiryar da mutane ya hadi ilal haƙi wa ila tsarikin mustaqim ya hade ilal haƙi yana shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa ila tsarikin mustaqim kuma yana shiryar da mutane zuwa ga hanyar ta gaskiya to qur'ani haka yake wa anna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madidiciya ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يبشارا كمتان لكي دا إيمان لكي دا أيكي دا قرآن كي واسنا دا لادا لادر ما ببا كي سألا كي مبيشي جم سامو أن لادر ببا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من أولياء qalilan ma tadhakkarun shi yasa Allah ke muna ittabi'u to wannan Qur'ani da ke da wannan albarka da ke da wannan matsayi ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi shi wannan da aka saukar muku wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku dauko su waliyai ku rike ku saki alqur'ani wani wani wani yana da wali wanga wali yana da albarka wanga wali kaza ne masoyina ne masoyanmu ne masu cetonmu ne masu kai mu aljanna ne wani mai albarka ne yana tashi daga nan ya je maka ya je ya dawo wani yana iya shekawa da gudu mai gudu ne wali Allah ne mai gudu ne wannan shi ko ga abin da a gare shi wannan ya zo da salati mai kaza wannan ya zo da daru kanariya wannan ya zo da sarmakanda wani ya zo da kaza da kaza duka kyale su ittabi'u ma unzila ilaykum kawai Allah yake ku bi abinda Allah ya sauko muku duni wali ku aji wala tattabi'u min dunihi awliya amma qalilan ma tazakkaruna dan kadan kai ganewa wani wallahi bai ganewa kai an je ran tashin kiyama ya gane inda ganewa ba ta da amfani na'am وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أما وإن دبك إيمان للآخرة a'tadna lahum azaban alima wannan fa mun tana da musu mai radade saboda ba su imani da Allah ba ba su imani da alqur'ani ba ba su da alqur'ani ba wannan ya sa mun tana da musu azaba mai tsananin gaskiya Allah ka kare mu na. na'am ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Allah ya sake dawa ina gaya mana wasu halaye na ɗan adam wanda kuma halaye ne mara ce wanda ya kamata da adam ya nisance su wato hali na farko ne akwai baka addu'a ga dan adam yanzu za ka jiya wa kai ne baka addu'a wani lokaci kuma yawa matarsa bakar addu'a wani lokaci kuma yawa yayansa bakar addu'a wannan bakar addu'ar da muke wa junanmu tana da haɗari kuri da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ke ga masa abansa yace kada ka yi bakar addu'a bisa ga kanka wala tad'u ala amwalikum wala ala anfusikum wala tuwafiqu sa'atan min Allah yustajabu fiha fa yastajibu lakum aw kama qala rasul sallallahu alaihi wa sallam yace kada kuwa kanu ku bakar addu'a kada kuwa yayan ku bakar addu'a kada kuwa dukiyar ku bakar addu'a domin gudun kada ku yi daidai da wani lokaci wanda wannan lokaci ne na karbar addu'a sai Allah ya karba to in Allah ya karba kuma kaga kun fada cikin hadari ya Allah ka kare mu to irin wa'annan addu'in ba sa da ke musamman mata Za ka ji masu kawai yanzu ta ta uh, guntuma ma ɗanta irin wata bakar addu'a wata ba sa da ke wallahi ita ba da ɗauka addu'a ce kuma addu'a ne yanzu wanda yake maɗansa Allah ɗaya zai ma albarka Do Allah in Allah ya karɓi wannan addu'a akwai matsala ko ba matsala in Allah ɗaya bai maɗan albarka sai ya zo ya kashe shi ya je ya kashe baba ne ya zo ya kashe makota Allah bai ɗebe mai albarka ba kenan bai faɗa albarka yanzu ko na iya yi daga akwai matsalar ce ya Allah ka kare mu to yi wannan addu'a ba ta da kyau abu ne biyu wanda wannan ayyata, ta ambata shine mutum mai yawan gaugawa ne mutum mai yawan son abu yanzu yanzu ya faru ko da abun wato yana bukata ɗan ɗauki dogon lokaci a to shi son gaugawa yake to kuma wannan ɗabi'a ce fita adam gaba daya to musamman ɗan najeriya ɗan najeriya akwai matsala yanzu ɗan najeriya zai zo ga hanya ta doka wadda za ka bi lahiya lau ka je nan da nan ka je eh, wato amma akwai dan bata lokaci za ka ɗan daɗe ka bi process ka bi doka a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza to dan Najeriya in yanzu musamman yana da canji a jihunsa ya yi so ya kashe kudi a bashi dama yanzu yanzu ya wuce shi shi bai so ya bata lokaci kawai dai a bashi dama ya adai amshi kudi gare shi ya ba da ce hanci ya je ya wuce kaga dan gaugawa ke to wannan gaugawar ba ta da wani amfani komai yana buƙatar a bishi a hankali Allah ka samu gani shi yasa Allah ke faɗa a wannan gure wa yada'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair mutum za ka ga yana bakar addu'a a kansa in addu'ar da ya kamata a ce ya wa kansa ta alkhairi to sai yi badali maimako alkhairin sai ya wa kansa addu'a ta sharri a bil khairi maimako addu'a ta alkhairi sai addu'a ta sharri akan kansa wannan kuma babban matsala shi a kansa to ashe kenan akwai bukatar kawakan addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa iya yinka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa matanka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa shugabanninka addu'a ta alkhairi akwai bukatar kawa kasarka addu'a ta alkhairi amma kuma idan kai kuskura kai kauce maka kyakkyawar addu'a ka je kana la'anta kana ɗebe musu albarka za ta shafe ka daga cikin abubuwan da suka haddasa mana dukkan matsalolin da muke fuskanta a hali yanzu na faɗa na ka faɗa cewa akwai miyagun addu'o'in da muke wa shugabanninmu akwai miyagun addu'o'in da muke wa junanmu shi ya kawo muna rashin zaman lafiya yanzu kawa a shugabanka bakar addu'a shugabanka yana rike da jagorancinka shi ne direba kai kana cikin mota yana janka ce Allah ka sa ya yi kulin kulin rakiya dawa shi kadai ko da kai ga da kai za a yi to ka masa wannan addu'a yanzu ka ɗebe mai albarka shi ke sai Allah ɗebe albarkan sai ya fara kwashe dukiyarka wadda aka ce a baka dukiyarka na kasancewa ka ɗan kasa kana da haƙƙi a baka asibiti a baka magani a ɗaukar ma likitoci aiki su kula da lafiyarka to sai ya ya fara kwashewa sai ka je asibiti baka da lafiya sai likita ya ce shi kuma ba zai gane ka ba sai ka sai kati kati na sai ka je ka biya kaga sai da ka biya kenan sannan ka yi sannan ka ga likita ban ka ga likita kuma sai ya dawo kuma likita ma ba magani zai baka ba a zai dai rubuta ma magani ne ka je ka siya in ya rubuta ma wannan maganin kuma in ta kai a kwantar da kai akan gado sai ce to gadon ma sai ka biya sai ka biya gadon kuma sai ka kwanta e tana nan kwance bisa wannan gadon kila miki a gare ka sai ce to miki na akwai bukata a idirisin dinsa sai su ko nawa suke to to akwai service note su ma sai an biya to yanzu za a biya service note za a biya kuma wa za a biya gado bayan ka biya gadon kuma dama likita kamin ka kane shi kuma zai da tarbiya to karshe kuma maganin da za a yi ma amfani da shi yanzu sai ka siya abincin da za ka saya a za ka fi sai ka siya to in baka da kuɗi dole sai ka gudu ka bar musu asibitin su amma fa har yanzu wannan asibiti ba ta kuɗi ke ba ba asibitin gwamnati ta kaga Allah ɗebe musu albarka ko bai ɗebe albarka ba to kaga dole mu ka kai can. ba inda za ka je yanzu ka samu asibitin da za a diba ka dafi Allah baka magani ko akwai shi babu da asibitin gwamnati da asibitin da ba ta gwamnati ba duk sun zama na kuɗi ruwan sha ya fi ƙarfi ka matsayin kan ɗan Najeriya ruwan sha sai ka kana wahala kafin ka samu ruwan sha abin da ya shafi wutan lantarki ga munan kayan jini duk wutar Najeriya daga nan a tushenta duk wutar Najeriya daga nan a tushenta amma da kada wutar an kawo ita ta kasa kasuwa ma da AC ga wutar ka gani amma babu AC ta jima an dauke mikil an dauke kwanukan ba na sokoto sai na ji dan nibuza da kayan gida wane ne an tattaru duka ana zanga zanga wallahi ba su yi da ba su ne ke ba Najeriya duka wuta bai kamata ba ana ba Najeriya wuta kuma wutar nan daga garin su ta fito su ko ba ta samu wuta sai da ta kai kuka yi zanga-zanga in ba haka ba da ku wutar ma ba ku samu ta don mu yanzu kaga ba mu samu ta da kuke samu ta haka da yawa ba ta da ƙarfi ba ta daɗewa to yanzu ku kaga tana kan daɗewa ko wata ɗan daɗewa tana kan daɗewa kada amma babu ƙarfi to kaga akwai matsala ko ba matsala a tushen ta inda take yanzu ba ta ishe kuwa to balinta wanda a sokoto balinta wanda a riba da akwai matsala ko ba matsala to me ya kawo wannan mun ce shugabanni Allah ɗebe musu albarka ya ɗebe albarka sun kwace dukiyar su ba sun kwace dukiyar mu sun kasa ba mu tsaro ga shi na ana kashe muna kwace muna dabbobi ana kashe muna kwace muna dukiya sai a kwashe mutu a kai su cikin daji sai ɗan yi ciniki miliyan kaza kaka kaka kaka daga miliyan hamsin a dawa miliyan goma kaka kaka kila yan kila ma da miliyan guda yan gane tantiri mulki ya ne miliyan guda aka foka ka sau kanka yadda ake cinikin ruwa ka aka cinikin musu yanzu akwai matsala ko ba matsala duk ɗabewa albarka da ake tsere mashi gabanni ne ba ta iya ba mu tsaro a hali yanzu za ka kakanta da sun kawo hali a local government ga shi bi ka hanya sai a kira sojoji ce to wallahi gaskiya dai baka shirya ba a kira ɗan sanda wallahi mota ba mai sai sun ƙara kin karin su ba babbaka sun gudu sai ka ga sun sheko da mota wayyo ni Allah wayyo ni Allah wayyo ni Allah a cikin ku ba su wanke ku da sun kwashe muku dabbobi fila ko sun kwashe muku mutane ko sun kace na kacewa ba sai ka ku ko aikatun zo daga sai a zo wai bincike aka yanzu ya eh, ana ana bincike ta cikin binciken na kuma sai a kawo mara laifi sai a kawo shi shi ma da ƙet da ƙet sai ya fanshi kai ne shi ma sai ya sai kai ne kun sai kan kuka hukuma kun sai kan kuka yan ta'adda akwai matsala ga gwamnatin ko ba matsala akwai matsala to wannan duka yana da tasiri dama mun faɗa ababe guda biyu ne suka ababe guda uku suka kawo mana wannan matsala abu na farko ina miya go addu'a da muke wa mu abu na uku zalunci abu na biyu ke zalunci wanda zalunci idan ka kalla akwai shi kowane bangare za ka ga shugaba ya yi zalunci wanda ba shugaba ba ya yi zalunci mai karfi ya yi zalunci talaka ya yi zalunci wanda ya kasa albasa a kasuwa ya samu sa'a wallahi zaluncin gabi sai in bai samu sa'a ba mai tafarnuwa sai in bai samu sa'a ba dan tabu tabu a acaba sai in bai samu sa'a ba dillali na hilaye sai in bai samu sa'a ba to ballin ta da wani komishina wani minista wani wane babban mai alfarma wani <clears throat> alfarmawa wallahi malam zalunci ya yawa ko ina ya shiga Najeriya to wani yana ci abubuwan da ya kawo muna yadda kasar ta zama muna yanzu kasar mu ce amma zaman ta ya zama muna fitida ina fata an gano nan abu na uku abu na uku wato akwai watsi da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai watsi da tauhidi muna ganin su mu musulmai ne amma abin da wani musulmi yake wallahi ko arni baya yi babu tauhidi za ka ga mutum ya hanya ya je ya yi abin da kafirci ne kan tsaye amma musulmi ne za ka ga sunan mazo Allah ta tabbata sai a kita saboda ni saboda kawai ba ta daidai da ra'ayin malamin ka ba ko ba ta daidai da ra'ayin kungiyar ka ba ko ba ta daidai da ra'ayin jama'ar ka ba kawai sai ke kai watsi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai watsi da tauhidi wannan shine ke da matsala in kana arne ka to da maka tsaya arne ka amma kana musulmi a ce baka biya littafi Allah baka biya sunna manzo Allah sai Allah ku ya kama ka wannan ya Allah ka kare to wannan shine babban matsala Ke kenan bakar addu'a tana kawo muna tana cikin abubuwan da suka kawo mana rashin zaman lafiya a Najeriya wa kana al-insanu ajula mutum mai yawan gaugawa ne daga cikin kisan da malamai ke kawo wa cikin cewa ɗan adam Allah ya yi shi mai yawan gaugawa suka ce annabi adam alaihi salatu wa salam lokacin da Allah ya halice shi ya yi shi ne kawai haka gangar ke babu rayuwa to da ya fara sa masa rayuwa sai ya fara sawo rayuwar daga sama sai rayuwar ta biyo daga sama tana isowa daidai kwakwalwar kanta sai ya tushewa da ya tushewa sai ce alhamdulillah sai Allah ke masa yarhamukallah sai rayuwar sai ta huto sai ta iso ga idanu tana iso ga idanu sai ya fara ganin wasu abubuwa kusa gare shi sai kama kallon wa'in abubuwan tun ba ta iso ga hannu ba sai yunkurin zai ɗauko wannan abun saboda gaugawa ya hakuri da yiwuwar ta iso ga hannu a ɗan wannan abin da ya gani kusa gare shi a sai ya taɓa saboda gaugawa sai ka ta taɓawa sai dai da lokaci ya yi rayuwar ta iso ga hannu sannan ya je ya taɓa ta fara gutowa ta kawo ga ciki daga nan sai fara jin yunwa maza maza yana so ya ɗauko wani abu ya ci tun rayuwar ba ta ida ba sai rayuwar ta wuce tun ba ta kai ga ƙafafu ba sai yake ya zabura wani zai tashi tsaye sai ya faɗi babu ƙafafu don rayuwa ba ta kai ga ƙafafu ba daga nan muka gado ni nan muka gado rikin hakuri da rikin kuma bi a hankali da gaugawa na'am وجعلنا الليل والنهار آيتين نعم. فمهرنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السن والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا نعم Allah ke cewa waje annan laila wa nahara ayatai muka sanya dare da yini sai suka zama muna ayatai ne ayoyi ne guda biyu inji Allah ayoyi ne guda biyu da ke nuna cewa Allah kada ake bautawa ayoyi ne guda biyu da ke nuna cewa Allah akwai shi domin yanzu ga muna cikin dare muke a halin yanzu wannan dare ga gulab daya ga biyu ga uku hudu biyar shida bakwai ita yawa. amma akwai duhu ko ba duhu har yanzu akwai duhu ko ya gudu bai gudu ba domin don Allah ya kawo shi yadda ba ka ba ta isa ta kusa da wannan duhun da Allah ya kawo ba amma je ka ba da awa takwas a nan gaba ka zo wannan gudun duk kashe wannan gulab za ka ta duhun a gulab guda ne na Allah wanda Allah ya fitar ko guda ne sai ya zo ya haka ke Nibuza gaba daya ya haka ke Neja gaba daya ya haka ke Najeriya gaba daya har Nijar ma ta samu Burkina Faso ma Cote d'Ivoire ma Cameroon ma haka duka fitila guda fitila guda amma ga kana a cikin ga muna cikin Nibuza golon miliyan miliyan miliyan nawa muke da su amma har yanzu akwai duhu ko ba duhu to ashe akwai ayar da ke nuna ma wato Allah ya yi karfin kowa don ya yi karfin ka biyo da ka so ka busar da abin da ya kawo baka iyawa limatan ne ya yadullahi Hadinu. walaita li amrillahi in jaa mudfi'u duk abin da Allah shi ya kawo kai baka isa ka hana ba duk al'amari Allah baka isa ka dunguje ba Allah ya dauko mulki ya ba wani baka isa ka hana ba Allah ya dauko kudi ya ba wani baka isa ka hana ba Allah ya dauko rashin lafiya ya sa wani baka isa ka hana ba Allah ya kawo dare baka isa ka hana ba Allah ya kawo shi Allah ya kawo alloba baka isa ka hana ba Allah ya kawo Allah ya ɗauke bai isa isa ka dawo da shi ba kuma wannan duk iko Allah ne yau ka ta akwai girma ga Allah huwal azizu shine mabuwayi shine alqahar wanda ya wuce kowa karfi ya kowa ya yi karfi kowa to shine Allah ba to kaga a ce aya ce ganin dare aya ce ganin rana duk yadda kan duhu ya zo bayan Allah ya fi da wannan fitila ta Allah ba ka isa ka kawo wannan duhun ba duk wanda ka so duhun ya zo yanzu a ce ma yau rana karfe goma sha biyu na rana twelve ko kuma ilabu na rana a ce to yanzu ka kawo duhu biyu ya gani ni buza za ka iya ba za ka iya ba saboda ni saboda Allah ya sa ko cikin ɗakin ka ka shiga za ka iya gane cewa lalle yanzu rana ce ko cikin ɗakin da ka ruhe ka sa selin ka yi pop ma makela ka ruhe gabas ka ruhe yamma windoji ko ina an ruhe in ka shiga har yanzu dole sai ka gane da har yanzu akwai hasken ne wannan zai nuna ma iko Allah ke kenan rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyi da ke nuna mana girman Allah da ke nuna mana Allah shi kadai ne Allah ce kuma hauna ayatan laili muka sha ne ayar dare ayar dare shafi fati domin yanzu ina haske an shafi Allah ya shafi waje anna ayatan nahari mubsira ita ma aya ta rana ita ko muka sanya ta mai haske idan ta zo sai haske zo farlau duka awai gani. gari Allah ce ni yasa litaftahu litaftahu fadlan min rabbikum don ku rinka amfani da wannan lokutan neman falala daga wajen ubangijinku gari na wayewa sai ka je ka fita ka je ka nemo arziki ka je ka yi kasuwanci ka je ka yi kiyo ka je ofis ka yi aiki ka je makaranta ka karantar domin jiran wata in ya kare a ɗan biya a karɓi ala a cikin akawun ɗinka ɗan turo ma ɗan wani abu wanda la yusmin wa la min ju'in sai a turo ma ka fita ka je aiki amma inda an ce dare na gaba daya ai akwai matsala ko ba matsala idan ka ce kuma na ce gaba daya nan ma akwai matsala ko ba matsala ashe wato hikima ce ta Allah sai ka ma yini sai ka ma dare da rana sai ka je ka nemo abinci da dare kuma sai ka zo ka kwanta ka huta ka maida Qur'ani ya ambata waja'alna nawmakum subata yawwa waja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل فا وجعلنا الليل لباسا نعم وجعلنا الليل لباسا muka sanya dare ya zama libasan waje annan nahara وجعلنا النهار معاشا kuka sanya rana ita kuma wajen nema abinci ka je ka nema abinci da rana da dare kuma ka zo ka kwanta ka huta me waye ma wannan hikima Allah don da Allah zai bar muna daren gaba daya akwai matsala ai ka gani abu su ku yi sai cikin dare ko sai su zo su cika rinsu ba babbaka wasu sai yanzu na da harakar sallala ke yanzu har da rana ma ana zuwa ita addanci da sai cikin dare ake cewa mugu sai hitowa amma yanzu mugu da rana ke hitowa har da rana na hitowa to kaga akwai matsala kenan to yanka ke garin na gaba ɗaya kaga akwai matsala to idan kuma aka ce rana ke gaba ɗaya ai akwai matsala don wani wallahi in dai ba ya ga duhu ba wallahi bai iya zuwa ya kwanta ya huta sai dai aiki ya kashe shi to amma yana yana ta yana cikin wahala ya faɗi nan ya tashi nan ya faɗi nan ya tashi nan sai ga rana ta faɗi da har ta kowa ya wace dole shi ma ya kwanta Hmm, to kaga hikima ce kuma rahama ce ta Allah wadda Allah yi muna litabtagu fadlan min rabbikum Allah ce wali ta'lamu adada sinina wal hisab dan ku san lissafin shekarkaru dan ku san lissafin watanni dan ku san lissafin kwanaki domin inda babu da yadda ne kana gane cewa yau kwana kaza ba ka gane wa kullu shay'in fassalnahu tafsila dukkan komai mun bambanta shi mai masa bayani kwatta filla dalla dalla dukkan komai ba wani abin da saura Allah ya yi bayanin komai da gaskiya na'am وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نعم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا نعم Allah ki dawa kuma ina faɗa muna matsayarmu idan mun jiran tashin kiyama yanzu nan gashi na muna aiki kullum ya amalu ala shakilatu kowa yana aiki gwargwadon matsayinsa da gwargwadon aikin da ya saba wa kansa wani yana aikin kwarai yana kuni yana mugun aiki to idan muka je ran tashin kiyama wannan aikin kowa za a mika maka abunsa kowa za a bashi abunsa kamar yadda ka sani idan aka lokacin albashi yayi za a je a fito da bota wannan bota kowa na da nashi lemon yana da abin da za a tura mata wannan da yawa wannan to da dama dama ne wannan dan kasa kasa wannan kuma haka kasa jarab wanda eh, bai isassa kwana uku lalura ta kwana uku bai isassa sai a tura kowa ba a daukar wannan mai yawa a ba wajen. kowa naki ne kawai ake bashi gargada abin da kai shine za a baka to wannan fa shine misali a ran iyawa. kiyama kowa aikin su za a bashi ran tashin kiyama shi yasa Allah yake cewa kullu insanin kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi anqi za mu fiddan maka da da'irahu menene da'irahu a wannan gurin malamai suka ce da'irahu a jima'in malamai yana nufin takardar nan da ake ba mutum ta ayyukansa aikin da ake ba mutum takardar da za a baka na aikin ka da ka yi to shi matsayin da'ira ƙur'ani ya bace shi a matsayin da'ir wato tsuntsu amma ba tsuntsu ne ba kuma tsuntsun ta Allah ke fi unuqi za a rataya mai a wuyanta me yasa Allah ya amfani da unuqi yake za a rataya shi da wuya wai wannan don ya nuna ma cewa ba yadda za a iya rabu da shi kenan domin abin da aka wuyanta duk inda aka faɗi aka rataya to da shi ba ke a rataya ma abu ga wuya ka sheka da gudu ka yi ina a gudu yana nan dai a wuyar ka baya gida to wannan shi na dalilin da yasa Allah ke alzamnahu qa'irahu fi unuqi mun riga mun rataya mai a wuya ta hanyar da ba yadda za a iya rabu da wuyan shi yasa ko dabba mutum ya so sanin mu a can da har yanzu ba idan ka sau dabba zaka ga an samu wani abu a rataya masa a wuya wai alamar kenan kar taɓa ce don duk inda ta je da shi za ta dawo duk inda ta je da shi za ta je da shi za ta dawo to kaga wannan shi yasa aka yi amfani da shi aka ce aikin kama haka yake duk inda ka je aikin baya rabuwa da kai idan kana ran tashin kiyama aikin na nan tare da kai idan kare magana tashin kiyama kowa ya je ka to aikin kana nan tsaye sa aikin sa dai aikin kana nan tare da kai a lokacin da ka bar duniya nan kuma kana cikin ka tare da aikin kama za ka zama to wannan fa yana nuna ma kenan alzamnahu ta'irahu yadda ba yadda za a karabu da wannan aikin kenan yana tare da kai dire da rana kenan sai Allah ce wani kurji lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura zam fiddan masa wata takarda wadda zai gamu da ita a ran shi kiyama sai da ku takarda sai a baka wanda wannan takardar ita ce ta aikinka ko da babba ce ko da karama ce za a ɗauko a miƙa ma wannan takardar kuma wannan takardar shine judgment da aka yi kuma shine karshe makwamcin da aka yi kuma shine abin da a cikin takardar shine nasa shi ya sama hadisin bi ta yake ban shawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a ran tashin kiyama za a zo sai a ɗauko a kira wani bawan allah sai a buɗa masa takardunsa da yi aiki wasu irin fayil fayil ne mafi yawa iya kallonsa fayil fayil ne wannan fayil fayil duk abin da an rubuta ciki babu aiki alkhairi duk sharri na a ciki hankalinsa ya tashi iya kallonsa takardu ne kawai na aikin aikinsa sai a zo sai a ce sai a ɗauko ta takarda jar karama wanda bata wuce wannan kamar bidaka bidaka id card musa id card to ɗan takarda karama ta id card ta ce to ga wata sai diba sai ce to ita alkhairin ka saura wa'ancan duka mugu aikin ka ne sai ce ta ai yanzu kan ba wani aiki sai shiga wuta ke sai Allah ce to kamin ta shiga wuta bari a auna sai ce a Allah ai ba sai a auna ba ai na riga na sani na san matsayi na wannan ayyukan da iya kallo na duk miyagun ayyuka ne wannan gaji ɗan aiki kan ne ga hannuna za a aunawa ai kowa ya san wancan ya yawa dan da ce eh to kowa ya san wancan ya yawa amma dai mu a waje mu ba a zalunci kuma komi da adalci ake yi ne to daga idan ba mu auna ma yanzu ba ka tabbatar gani a aunai a aikace za ka iya cewa mun zalunce ka bari bari a je auna yake Allah ko ba ai ba babu zalunci na riga na da Allah ce a'a ai mu wata ya auna ya ce to auna sai a zo auna sai dauko na ga takarda sai aza su cike ni a dauko yancin manya manya ta takardu fayil fayil a rinka zubawa nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wannan lokacin wannan takarda kyakkara ma sai ta rinja wa'ancan duka sai kaga huska tana kilkiliya sai kaga yana murmushi sai kaga yana dariya sai ce sai ce ya aka sai ce ai wannan takardar tana ɗauke da kalimar shahada ne tana ɗauke da tauhidi ne tana ɗauke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wannan kalimar ba aikin da zai rinjaye ta ba wani abin da yafi karfin ta in dai kaga kashi da wuta ran tashi kiyama to baka zo da wannan kalimar ta shahada ba kalimar shahada ta fi karfin shiga wuta to wannan shi yasa kan rinjaye wannan aikin nan manzo Allah ce man mata huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya mutu yana sanin cewa ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna to wannan fa shine albitaka shine wannan takardar wanda take dauke da tauhidi shi yasa kake gani ba ma sautawa a wajen tauhidi domin abinda an matsala babu matsala kamar ake mutumin ka ya mutu yana da shirka babu matsala kamar a ce ka mutu tana shirka idan Allah ya sa ka gane tauhidi ba abin da ake bukata mutane ku su ko su gane yanzu kai ka gane akwai bukatar baban ka ya gane ya gane tauhidi akwai bukatar matar ka ta gane ta gane tauhidi akwai bukatar yayan ka ma su gane makota ma su gane kasa ma duk gaba dai a gane sai idan sai inda ka nika ka ne ka kokari a gani tauhidi domin ko an gani tauhidi duka duk wanda ya gani tauhidi tunda kai gani tauhidi ba a rage naka ba ma ne kawai ake yi to daga akwai bukata a karanta da tauhidi mutane su san tauhidi wallahi domin akwai haɗari mutum ya mutu baya da tauhidi bai sa Allah ba yana da wani wanda zai iya ba shi arziki yana da wani wanda ke iya ba da rashin lafiya yana da wani wanda ake zuwa kullum sai an masa kaza akwai wanda ya zuwa ka wallahi abin da yake ɗauka duk abin da ya samu akwai wanda ya ba shi ba Allah ba akwai wanda ke iya ɗaukar cewa yanzu akwai wani wanda ke ba shi lafiya akwai wani mai bautar wani shehu wata rana da yake eh, tauba shi ya tace sai ta zo gida sai tana tsada shi tana tsada shi da ke ke to Allah jayi da nan me ya fani wannan abu me ya fani sai me yake iya miki bai ya ce wallahi tsiya tsiya tsiya wallahi yana kawo mana azaba ya miki ya kawo miki su abu da suke ɗauka wannan shehu yana ikama azaba a duk inda ke musamman in ka tabe shi yana ya kama azaba ya san abin da muke a nan yana gani ta yana gani yana gani mutumin Kano yana gani mutumin Najeriya yana gani mutumin dan Morocco da ba yana gani abin da an Morocco yana gani abin da ar ina yana gani ko ina wanda kabari ya mutu wani ka gani wallahi sai aiki ne kawai in kuna kure na to in mugu na to shi shi ka gani amma wallahi ka riga ka mutu ba wanda gani to kudurtawa wai yanzu duk waliyin Allah na yana ganin ka ka baki sifar Allah ka ba shi sifar Allah Allah dai ke gani na a hali yanzu ya gane ka ya gane mu ya ga mutumin da ke makka da ke saudiya da ke amerika da ke ingila da ke morocco da ke da ke da ke da ke da ke ko'ina Allah dai ke da wannan sifar amma idan ka ce ga wani wanda ke da wannan sifar yana iya gani wanda ke ko'ina a duniya kuma idan ka taɓa shi yana iya kawo ma azaba idan kuma ka bi shi yana iya kawo ma lada yana iya kawo ma albarka to wannan ka ɗauke shi Allah ka ɗauke shi Allah ya fa riga ya mutu shekara wa shekaru wannan ne babban bala'i duk wanda ya mutu yana da irin wannan aqida to ba Allah guda a gare shi ba ba Allah guda a gare shi ba wanda kuma bai da Allah guda ya mutu ba da tauhidi ya Allah ka kare mu wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم تعالى شيء مثلا اقرأ كتابك karanta littafin naka wannan littafin da an rataye a wuyarka ɗauko ka je ka karanta ka fabi nafsika yau ma'alaika hasiba yau ka isa kawa kan kan hisabi kai da kanka za ka faɗi matsayin ka karanta kawai ka gani na yi kaza a rana kaza na yi kaza a rana kaza daga nan za ka iya ganewa to kai da aljini ne ko dan wuta idan kana karantawa na yi karatu alkur'ani a rana kaza na je masallaci a rana kaza na taimaka ma miskini a rana kaza na je wajen wa'azi a rana kaza na taimaka ma iyali na a rana kaza na wa miji na da'a a rana kaza na yi addu'a a lokaci kaza na yi kaza na yi kaza duka yi alkhairi kana lissawa to daga wannan lokacin kana faɗi wannan kana gani wannan a littafin ka to za ka kira ɗan uwanka ha umu ƙura'o kitabiya فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا kitabiya sai ka kira mutanenka ina makoci ina wani ina wani ina wani ina shugaban matsar malamai mu da kai na ga kimala aliyu ibaka ikra kitabi ga littafi na karanta ai na gani ka akwai alkhairi wallahi ka gani ka ga lokacin da muke wa gashi nan duka an rubuta ga wannan ma an rubuta ka ga aikin da muka yi na agaji nan lokacin gashi nan an rubuta wallahi duka gani na rubuta kana ta murna baki baki mu eh har da kunne baki har da kunne kana ta murna amma ana sauko ma littafin kana karantawa na ji silma na labi da wata bayan katanga na je wajen boka rana kaza na je na bauta ma shehuwa ne na bi magiro na biwa ne na yi na yi na yi da ya ce ya laita ni lan uta kitabiya amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lan uta kitabiya sai ka jina ciwa ya laitani kai tuna lan uta kitabiya ina ma dai ba a bani miya wani wani tahi ai za ka wani wani tahi kai ka jawo makanko ka kawo mashi ya laita ne lambuta kitabiya wasu malamai suka ce abun da ma yake cewa lambuta kitabiya wai ba wai don mi a taba shi ba Abun da yake cewa kai ni ba wanga littafi ba nauna ba ba ba ni ba a kawo min na wanga ba nauna ba kasar a adam akwai matsala gare shi wallahi yanzu ko da jarabawa ka je aka ɗauko aka baka kankan ka result ɗinka ba na ƙwarai ne ba to ba ka son ka faɗa ma classmates ɗinka ko ka faɗa ma wani naka yiwa account number ko za mu cewa ko kuma yiwa number eh, admission number ba ka ka gaya masa admission number ɗinka wai gudun ni kada ya je ya gari don ɗinka bai da kyau to daga ba zai ka ce a wannan ma ba ka da ba in aka zo ka kako da ake kira f ka sake zuwa can d a wuce can f d f d f d to daga ba ka masu a gani cewa wannan result ɗin naka ne ba ka so a gani cewa wannan result ɗinka ne ba ka waɗa ma babanta ba ka kawo wani guda masa ba ka kawo guda ma wani kawo naka ko ni babban naka ko ni ɗan motsa yake ba ka guda ma amma ina ana kawo rizon sai a ga a b a b can an daɗe ana tafiya sai a cimma c a rinka tafiya a a a a b a a a b <laughs> yanzu za ka ga yanzu za ka ga bakin su haka kunni ya ce ka da gudu ya ka ai da zabi ya ce wannan a ah, ka ai na ko yanzu bai cewa malamin lecturer shi ya ya taimaka maka bai cewa ka bai ce kokari ne na amma da ya ga didi din kuma an gane shi a adda didi shi a da tsare wallahi ma wannan mun ga miya kuna ba su da imani ba su da imani sun ba shi yan wai kaji malamin ka kaga abin da ya bani nan kuta kitabiya ba nauna ba wallahi ba shi ni ci ba wallahi ba nauna ba to haka ran tashi kiyama lan kuta kitabiya gaskiya ba nauna ba ba ni so tsina ne ba ya Allah qulil ma li hadha alkitabi la yubadiru sabiratan wa la kabiratan illa ahsana ووجدوا ما منه هاجرا ولا يظلم ربك أحدا نعم wayanna mutane ba a riga amma ko na wannan littafi sun riga sun gani duk musulmiyar da ake an kare ya dai an da dai cewa dai aikin na ne ba da za ka yi kuma shi dai in dai na shi na in kai kai abunka to daga nan kuma sai ka gina cewa mali hazar kitab wannan littafi ne yayi ake haka wani mali hazar kitab la yugadilu sagiratan wala kabira baya bari aiki babba ko aiki karami duka sai ya rubuta yanzu ka diba ba ko ɗan kulmar da ni da malawa ne ni ɗan ta zage shi bai kusa ga shi an rubuta ba ni hada wasa ta ni faɗi ba ga shi an rubuta gida abin da ni faɗa can da an rubuta wallahi ɗan naira biyar ta miki amma ga ta wallahi an rubuta la yugadiru sagirata wala kabirata har babban ma da yi da babban da ƙarami duka an rubuta ali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa qad wa wajadu ma amilu hadira za ku fara da abinda suka aikata gashi gashi ga su gashi ba abinda zai raba su da wannan aikin zuna ga yana ba su rabuwa da shi domin su suka zo da shi ya Allah ka samu ga alkhairi na'am من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله كي من هتدى دكون دي شريو تنا الدنيا يبي الله يبي منظو الله يريك تنا منظو الله يسو منظو الله يسو الله ya aje magana kowa in ta karo da ta manzon Allah ya aje ra'ayin kowa in ya yi karo da alkur'ani ya shiryu ya zama ali sunna ya zama mai tauhidi to fa inna ma ya tadi li nafsi to ya shiri don kansa ne Allah ka samu ne wa man balla wanda shi ko ya bace ki musulunci ko ko yake shi musulmi ne amma kuma akwai abin da ya alqur'ani ya yi da ko kuma akwai wani ai wannan abun ga hadisi ya tabbata a bukari ga hadisi ya tabbata a muslim ya inganta malaman hadisi sun tabbata da inganci hadisi sai ka ce kai gaskiya wannan hadisi ne bai daidai da ra'ayin mu ba bai daidai da masabar mu ba bai daidai da kungiyar mu ba ko bai daidai da tsarikar mu ba kawai shi na sai gida gida hadisi sai ya dauko ra'ayin malamansa ko ya dauko ra'ayin kungiyarsa ko ya dauko ra'ayin duk wanda zai daukowa to fakar balla wannan ya bace fa inna ma yadillu alaiha bai cutar bacewar za ta dawo akan kansa duk wanda ya bace to ya bace don kansa wala taziru waziratun wizra ukhra babu wani mai daukan layinka ba a zuwa ran tashin kiyama ce to gaskiya ni dai da san duniya muna biye da ku ba mu da ilimi ku kuna amalamai kuma ku ce muna haka a daidai muka bi ku to kago haka yanzu kaga an rubuto min zunubi akwai zunubi na saba mutum manzo Allah wuri kaza akwai kuma zunubi na rashin tauhidi a wuri kaza akwai zunubi wuri kaza akwai zunubi wuri kaza to mala tunna ku kuka azamu zo mu raba ka dauki rabi ni dauki rabi <laughs> sai ka ji mala ake mai wallahi kai baka masa abin da ke wallahi ni ma na wai na neman mai raga ni shi ni ma na wai ya ishe ni wala taziru waziratun wizra ukhra idan wani sarki ka bi shi ma sarki ta kai ne yake yi idan wani shugaba ka bi shi ma ta kai ne yake yi idan wata kungiya ka bi mai kungiyar ta kai ne yake yi kowaye ka bi in dai ka aji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to ran tashin kiyama ba yadda za a yi ka samu tsira a gaban allah wala tadiru waziratan wizra ukhra ba wani wanda zai iya zuwa wai ya taimake ka ya kwace ma wannan laifin kada a rude ka a ce a kodi mai karama babban mutumi mai alkhairi ne mai kaza wa kaza ne idan ka je ranka cikin kiyama ga shi nan ga wuta ga aljanna to tsakanin farfajiyar inda ake hisabi zuwa shiga aljanna zai mayawa dubu saba'in wannan mayawa dubu saba'in kuma kowace mayawa ɗaya yakan ɗauki mutum dubu saba'in da yana da dubu saba'in a kone a ba dubu saba'in ba kowane aljihu zai ɗauki mutum dubu saba'in kuma aljihun ga go eh, rikan nan tana da aljihai dubu saba'in dubu saba'in ko dubu saba'in mayawa dubu saba'in Allah bai gani ba ya ji ya zazzaga aljanna ya saki dawo ya kwasa ya zazzaga ya kwashi dawo ya sarka ya zazzaga duk Allah bai gani ba kai ko kana doro sai ka zishi shi sai ka kiyama sai ka nime shi baka gani shi ba Allah ka kare wala tabiru waziratan wizra ukhra babu wani mai daukan laihin wani yace wai ya dauke masa babu shi in nan duniya ya zo ya shahe kanka ya ce na he maka to nan na ya rufe ka doka ka dauki yan kuɗi ka bashi amma lahira ba mai dauke ma zunubin ka Allah zai baka wato Allah zai takan ma akan lehinka wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasulullah ba ma azabtar da kowa sai mun turo manzanni idan manzanni suka zo suka yi ma wa'azi suka yi ma gargadi idan Allah ya sa ka shiryu walillahi alhamdu ka shiryu idan kuma baka shiryu ba to ho amma dai kawai ba a zo a yi ma azaba ba tare da Allah mai girma da daukaka ya turo manzanni ba ba a bayyuwa sai an turo Allah ya turo mana manzanni manzanni sun yi wa'azi ga wa'azi ya riga ya shiga lungu ya shiga sako yau ko kawai kake wa'azi ya kai in birni kake wa'azi ya kai a Najeriya wa inda zaka shiga wa'azi sha'anin tauhidi ya riga ya shiga duk inda ka shiga wallahi akwai sai dai in ka zama ka yi kunne washe buka ki yadda wannan kuma naka ne amma dai wa'azi ya shiga ko ina lungu da sabo a Najeriya haka a niger haka a Cote d'Ivoire haka sunna kullun yaduwa take kullun sunna tana cin kasashen duniya ne tana yaduwa ne da ɗan bida suna cewa ko ana musu yaduwa su ko kun na ba su iya ba wallahi ba su iya ba yanzu ana na an yi karhin su a kauye an yi karhin su a birni an yi karhin su a masarauta an yi karhin su a gwamnati duk wanda suka yi sun yi sun yi su dahi walai sani ma sanni yadullahi hadimu walai sani amrullahi an ja'a mulhiyu Allah ka kara mu nabiyyi sunna ma Allah ka raba mu da shirka da musulkai da bidiya da yan bidiya nan za mu dakata insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh a aka ubangiji allah ta'ala ta ta da alkhairi